alhamdulillah dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya sanya imani da shi ya zama shine asalin komai shine abu na farko da ya kamata dan adam ya ba muhimmanci ya kuma sadar waɗanda suka tsayu akan imani da shi ya sadar da su zuwa ga cimma manufarsu ta duniya da lahira da kuma karɓuwa ga ayyukansu a tsakaninsu da ubangijinsu ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda shi kaɗai yake bayar da abokin tarayya shi ya kamata a gode ma shi ya cancanci yabo kuma ya yabi kansa da kansa wanda kuma shi ya cancanci a kaɗaita da dukkanin nau'i na kamala to Allah ya cancanci a kaɗaita da wannan kamalar domin bai yi kama da halittunsa ba ta ko'ina balle a ce wani ya yi tarayya da shi ga wani ɓangare na abin da ya shafi siffarsa ko wani abu mai kama da haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya gazganta annabawan da ya aiko da manzanni ya ba su dalilai masu ƙarfi waɗanda suka rinjaye kowa ya ba su hujjoji bayyananni wayanda aka yi ta jayayya da su akan wayannan hujjojin amma kuma aka kasa karo da su aka kasa kai karshen su akan wayannan hujjojin saboda hujjoji ne Allah ya ba su wayanda ba mai iya cin karo da su dukkan annabawan Allah Allah ya kan karfafa su da wasu hujjoji da dalilai wayanda kafiran lokacin su za su yi ta jayayya da su da kokarin ganin sun kure su akan waɗannan dalilan da hujjoji amma kuma sai su kasa ta haka mai imani wanda Allah ya nufa da shari'a ce imani da su ta irin waɗannan dalilai da hujjoji in ka dibi abinda Allah ya ba annabawa da suka gabate mu dibi annabi Salih misali Allah ya ba shi hujja da dalili wanda ya gagari mutanensa da shi sun ce ga dutse nan suna son ya fitowa musu taguwa a cikin wannan dutse sai ya yi haka sannan ɗera su imani da shi ya roƙi Allah kuma haka in ta yi taguwar ta fito a cikin dutse wanda ba a saba ganin duki ya haifi wani abu ba sai kasashen dutse busasshe amma sai gashi da ya addu'a Allah ya biya mai bukata sai domin ya rinja da shi akan mutane ne amma kuma duk da haka suka ƙi imani kuma aka sa musu doka akan wannan taguwar suka kibin dokar Allah suka karyata shi ha Allah ya ce muna fakar da buhu ba a ƙaruha suka karyata annabi salihu akan wannan ayar da Allah ya bashi zuwa ga mutanensa suka soke ta shi ko Allah ya ke su hakanan dukkan annabawa za ka ga ayoyi da Allah ya basu. annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karfafa shi da aya mafi girma Wata bai taba ba wani annabi ita ba ita ce alqur'ani da ya bashi to ko banda alqur'ani ma Allah ya shi ayoyi da yawa wayanda suka gagari kafiran lokacin sa misali tsagewar wata sun ce in dai kai annabi ne to ka roki ubangijin ka tunda ka ce ubangijin kana jin maganar ka watan gada muka gani ya tsage biyu ya faɗo rabi ya faɗi bisa duci kaza rabi ya faɗi bisa dutse kaza in kai muna haka mun san lallai Allah na jin maganarka domin san shi ya aiko ka don haka za mu imani ko manzon Allah ya roki Allah Allah ya hakan wata ya rabu biyu ana kallo ne sama ya tsage biyu ana kallo ne ya faɗi kan wancan dutse gunki ya faɗi kan wancan dutse amma duk da haka ba su yi imani ba suka ce to ba za mu yi imani ba akwai fatake da suka je sham wurin fatauci sai in sun dawo mun tambaye su sun kace lalle abin da muka gani su ma sun ganai sannan za mu yadda don yana yawa sihiri na kai muna kaure ido na kai muna fatake suka dawo rana kaza daidai lokaci kaza akwai wani abu da ya faru ni kuwa ga ya faru kace lalle sun ga wani abin mamaki wata ya tsage tunda watan gare gudana ko ina kila suka ba da sai da cewa lalle wannan abin ya faru amma duk da haka suka ce bai kulu sihirun mustamir suka ce kai annabi ya iya sihiri wannan dan sihiri ne kaga Allah waɗanda bai nuha da imani ba su yi ba su yi imani ba Allah ya ɗauke shi zuwa sama ya yi mi'raji da shi bayan an yi isra'i da shi Allah ya ɗauke zuwa sama ya je hattan saman sama inda fada ubangiji take kuma duk cikin dare guda banda tafiyar da aka yi daga makka zuwa baitul mikdis wanda tafiya ce mai mai yawa amma duka aka yi ta cikin dare guda aka je da shi ya je sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shidda har ta bakwai har inda ma shi kai ne mala'ika jibrilu da aka kai wani wurin da ce wallahi nan kam ni ba bai iya isa wurin ga na kai logo zone logo area ti ba mai iya isa wurin nan saboda haka yanzu kan ni kan na tsaya nan manzon Allah da izinin Allah ya isa har inda fadar ubangiji take ya kai goshi kasa yayi sujada ga Allah ya gana da ubangiji Allah ya ba shi salloli waɗannan sallolin da muke yi sallah hamsin ya tafo ya haɗu da annabi Musa annabi Musa ya ce ni kai da ubangijin ka yace ya bani sallah hamsin in zo wa mutane na da su yace to ka koma wurin ubangijin ka mutanen ka ba su iya sallah hamsin ka koma ka bi rangwame annabi ya koma aka rage Yadda ya dawo sake haɗuwa da annabi Musa annabi Musa ya ce mai ko yanzu ka je ka bi rangwame mutanen ka ba su iya sallah arba'in da biyar kai haka annabi ya yi har suka dawo sallah biyar annabi Musa ce ne dai ka roki ubangijin ka a rage ce wallahi ina jin kunya yanzu kan bai iya komawa in roki ubangiji na abinda a hamsin ya dawo biyar in koma komawa in roka duk wannan abin cikin dare guda aka yi shi ba kuma annabi ya dawo makka ko da aka waye gari aka waye gari da shi da ya bada labarin cewa Allah ya yi isra'i da miraji da shika hayar sun kace ka jama'a yau wanga ya kaga baka karya kai yanzu ko baitul miqdis daga makka dai mutum na iya zuwa baitul miqdis cikin dare guda ya dawo balle a ce ya fi har sama ta ɗaya tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu ta yi shekara ɗari biyar tsakanin ta biyu da ta uku ta yi shekara ɗari biyar har ta bakwai kuma ya yi duwa'in ga abubuwa ya haɗu da annabi ibrahim ya yi sallah tare da su ya haɗu da su annabi isa ya haɗu da sauran annabawa ya gana da su wajen abin kuma cikin dare guda sai rigima ta za sun kafi wallahi wannan ba gaskiya ba ne kaga Allah ya haka domin ya jarraba imanin masu imani to wannan duka Allah yana ba annabawa irin wa'annan abubuwan domin ya gani wane ne zai yarda da Allah yana iya komai ya yi imani da shi yanzu don Allah wanda ya karyata wannan to yanzu wanda zamani namu zai karyata ta tafiye-tafiyen da aka yi yanzu jirgin sama ta da za za a yi shekara ana yi ƙasa sai jirgi ya je iri guda ya je ka kai ya kai ka inda inda ƙasa za ka tafi ko bisa jaki ko bisa doki kila kayan ka je sai ka dawo sai shekara amma yanzu sai a cikin 'yan awowi a je a dawo dibi lokacin da ake zuwa haji kasa mutane mu shekara bakwai suka yi bisa hanyar maka kayan a dawo wasu shekara ɗaya wasu shekara biyu ana tafiya kayan a je a dawo amma yanzu cikin awa hudu jirgi zai tashi daga nan ya sauka da kai saudiya kenan a ce wannan ba wani abin mamaki bane in har mutum ma Allah ya ba shi technology da zai iya yin wani abin da zai sauri wanda da hankali bai dauka idan da dori kayan a samu jirgin sama ya an kace maka ana iya kera wani abin da zai fi Saudiya cikin awa hudu mutane wannan zamani suna cewa kai bai yiwa saboda a wannan lokaci ba a san wannan ba dawaki aka sani da raƙumma wanda ka tafiya da raƙumi to shekara nawa zai kai maka? yanzu gashi an kera abin da zaka je cikin awa hudu ka je ka sauka inda ma misali zai yi ka a sai da kai jirgi ya kai ka ɗaya makka ka yi ka yaya ka dawo tini guda kana iya dawowa kana iya zuwa inda inda inda inda ba wata lalura ce za ka kai ka sai ibada ba inda zuwa ɗaya za a yi a dawo ana iya kai ka makka ka yi sayayyarka ka sha ruwan zanzan ɗinka kuma ka dawo duk kini guda to amma kuma mutum bai karyata wannan ba saboda ni saboda ya ga abin a ayanan a wannan lokacin kuma ba su ga abin a yanar ba imani kawai ake aiki da shi duk wanda kaga ya yarda a wannan lokaci to imani ne yake da to ha karyata to ga alƙurani da Allah ya ba manzo Allah babban aya wadda ta gagari kowa da duniyar jiya da ta shekaran jiya da ta yau da ta gobe har ta gata alkiyama ta tsaya wannan alkur'ani ya gagari kowa kuma ba za a ci gyaransa ba ba a samu wanda zai ci gyaransa ba wanda zai iya zuwa da irinsa Allah ya kalubalanci duniya a kansa kuma har yanzu ba a samu wanda ya daga hannu ba ya ansa kalubalen da Allah ya ba wannan ita ce babban mu'jiza babbar aya da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah shi ke irin wannan da manzanninsa da annabawansa da ba su dalilai da hujjoji masu yankan hanzari wanda duk wanda ke da manufa mai kyau zai imani da su ya da lallai gaskiya ne Allah ya aiko su domin abin da suka zo da shi ya saba ma dan adam hankalin dan adam dan adam ba zai iya kirkirar sa ba in dai ba ba Allah ya aiko shi da shi ba saboda haka ina shaidawa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne wanda shi ne mafi kamala shi ne mafi kira zuwa ga imani da Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin <clears throat> na'u'uka da asali na imani kuma ya kira mutane zuwa haƙiƙanin yaƙinin abinda an haƙiƙanin imani da Allah da haƙiƙanin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ɗan adam saboda shi da kuma kyautatawa tsakanin ɗan adam da mahalicinsa da kuma tsakanin ɗan adam da sauran bayi halittu ‘yan uwansa. Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da iyalansa da sahabbansa a akan jujjuyawa dukkanin zamani har ƙarshen duniya. Bayan haka yin uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sayuwa da hakikanin asali na imani da shari'o'in addini mu gyara bayyanenmu mu gyara ɓoyanmu a tsakaninmu da ubangijinmu ko mutum ya gyara bayyanensa amma ya bar koyensa a lalace wannan ba za a kira shi wanda ya riko da igiyar imani ba wajibi ne sai ya zama ka gyara bayyanenka kuma ka gyara koyenka ka gyara imaninka a ɓoye da kuma bayyane kuma a cikin kowane lokaci a cikin kowane zamani har rayuwarka ta ƙare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wani hadisi yake cewa imani yana da rassa saba'in da wani abu yace amma rehe mahi ƙarfi daga cikin rabon imani shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah domin ita ce asali ita ce tushe ita ce komai duk wanda ya zama aka bari baya ga wannan kalma ta la ilaha illallah babu shakka an bashi baya domin ita ce asali duk abin da mutum zai aikata to ba zai zama karɓaɓɓe wurin Allah ya ci more wannan aikin alkhairin ba sai in wannan kalmar ta gabata la ilaha illallah wanda bai da ita ko ya aikata alkhairi ko ya wani abin kirki to ba zai ci more wannan abin kirkin ba a ranar alkiyama sai dai kawai Allah ya bashi wani abu nan duniya wanda zai amfana da shi in an sai lahira bai da komi wurin Allah kamar kafiri kenan kafiri don ya yi sadaka ko ya yi kyauta ko ya yi kyakkyawar ɗabi'a ya yi kyakkyawan mu'amala ya riƙe amana ya yi dukkan wata ɗabi'a mai kyau to ya sani bakin abin da ya samu nan duniya iyakar rabo ne kenan baya da rabo ranar lahira saboda min bai cika sharaɗi ba sharaɗin shine wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita ce komai ita ce asali wanda tushe ko kuma laihe na ƙasa wanda manzon Allah ya ambata a cikin wannan hadisi shine kamo daga an faro daga la ilaha illallah aka gangaro har kawar da kazanta ko cuta ko abin da yake cutar da mutane akan hanya kaga wata kwalba ko wani tsinke ko wata kaya ko wani dutse wanda ke iya cutar da wani ka jaye shi bisa hanya yana daga cikin ayyuka na imani kuma yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta cikin kyawawan ayyuka haka nan kunya tana daga cikin yanki na imani domin daga cikin cikar imanin mutum shine zama yana da kunya duk musulmin da bai da kunya to imaninsa bai cika ba kunya alama ce ta imani kunya alama ce ta cikar imani wanda yake ikirarin imani amma kuma ba ya da kunya a bayyane yana iya yin komai a ko da yaushe a gaban komi a gaban kowa to wannan yana da wata alama ta rashin kunya musulmi kamata ya a same shi da kunya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kunya manzon Allah yana da kunya kwarai da gaske yasa ko magana zai yi za ka ga da waya ta ya faɗi baya faɗin wata kalma wadda ke nuna rashin kunya a bayyane babu ba ka taɓa ji cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsinci wata kalma wadda ke nuna rashin kunya komi zai za ga ya taka ya fi da kalma da ma'ana mai kyau ba zai hito garo garo ya faɗi abin da ke nuna mai wannan maganar baya da kunya ba to kai ma musulmi haka ake son ka zama kunya tana daga cikin imani a cikin kuma dukkanin ka lalle ne ka zama a same ka mai kunya mai jin kunyar Allah domin shi ne kunya ta farko ya zama kana kunyar Allah kada Allah ya ganka inda bai ce ka je ba kada kuma ya rasa ka inda yake son ya ganka duk inda ka san Allah bai ce ka je wurin ba bai son ya ganka wurin to daga cikin kunya da alamar imani shine kai kokari kaga cewa ubangiji bai bai diba ya ganka wannan wurin ba sanan duk inda Allah ke son ya ganka to kai kokari kada ya bide ka wurin ya rasa ka kada ya diba wurin bai ganka ba wannan yana daga cikin alamar imani yanzu ga mu zaune a cikin masallaci masallaci yana cikin wuraren da Allah ke son ya gamu to ga mu zaune ciki zaka duk musulmi na kirki yana son mala'ikun Allah su zo rajista a rubuta suna ne wa'inda ke cikin masallaci a daidai wannan lokaci a daidai lokacin da Allah ke son ya ganka a wannan wurin to dukkan wani wurin da ka san Allah yana son ya ganka kai kokari ya zama ubangiji ya rika ganin ka irin waɗannan wurare inda kuma ka san Allah bai son ya ganka Allah ya ce baya son a kai wannan wurin to kada Allah ya ganka a wannan wurin kada mala'ikun Allah su zo rubuta sunaye a rubuta sunanka cikin wayanda aka samu a wannan wurin to haka wajibi ne bawa ya zama mai kunya mai jin kunyar Allah bayan kunyar Allah kuma ya zama mai bin kunyar ƴan uwansa mutane kada a sai ka da rashin kunya sai kai wani bai da kunya in dai wani na komi na ihdi la bai gudun komi duk da kaji an ce wani bai gudun komi to su ka ce ba ai karama ba ana nihin ba ka ba ka gudun komi ma'ana komi kana iya yi gaban kowa shi ko duk mutumin ya zan komi yana iya faɗi gaban kowa komi yana iya aikatawa gaban kowa shi aka ni da wani bai gudun komi to kaga wannan lalaci ne alama ce kake bayarwa sarauni raunin imaninka domin ba ka da kunya ita ko kunya shi hadisi ya faɗa wani yanki ce ta imani wata alama ce ta imani saboda haka mu yi kokari mu zama masu kunya mu ji kunyar Allah mu ji kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ji kunyar ƴan uwanmu musulmi da ƴan uwanmu mutane wajibi ne bawa ya zama mai kunya daga ubangijinsa sannan kuma idan ya samu haka to zai zai kiyaye kansa zai kiyaye zuciyarsa da duk abin da zuciya ta kunsa zai kiyaye kansa da duk abin da kansa ya kunsa kama daga bakinsa kama daga hancinsa kama daga idanunsa kama daga kunnuwansa kada ya kalli abin da Allah bai ce ya kalla ba kada ya saurari abin da Allah bai ce ya saurara ba kada ya shaƙi abin da Allah bai ce ya shaƙa ba kada ya furta abin da Allah bai ce ya furta ba sanin haka samun haka shi zai sa a gane mutum yana da ya rika igiya ta imani ya sannan kuma ya yi ƙoƙari ya fifita abin da baya ƙarewa akan abin da yake ƙarewa kamar duniya duniya ƙarewa take yi kamar lahira ita ko lahira ba ta ƙarewa to ko mai imani yake yi ƙoƙari ya fifita lahirarsa akan duniyarsa kada ya zama duniyar ka ita ce mafi ƙarfi a wurinka duniyar ka ita ce abin da ka fi damuwa da shi akan lahirarka dukkan abin da za ka yi lalle ne ka auna menene aƙibarsa a lahirarka ki zama lahirar ka ita ce ba ta karewa wanzazza wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce wanzazza da ba ta karewa kuma ce ita yi alkhairi duk abin da ka zama a nan duniya idan lahirar ka ba ta yi kyau ba ka yi hasara domin duk zaman duniyar zama ne na 'yan shekaru 'yan kaɗan amma lahira babu iyaka to ka zaɓi abin da bai da iyaka akan abin da ke da lokaci duk wahalar da ka rayu cikin ta duniya daga ran da ka mutu shikenan wahalar ta kare in dai ka shirya da Allah shikenan ba kamar baka taba wahala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a ranar alkiyama za a zo da wanda ya kowa jin daɗi duniya shi Allah ya san shi za a tsoma shi wuta kamar kirtawan ido a hidda shi za a tambaye shi ka taba jin daɗi zai ce wallahi bai taba sanin ma abin da daɗi ba shi bai taba jin daɗi ba rayuwa sai saboda ɗan azabar da ya jiya ta ɗan kila sakan guda a cikin wuta haka nan za a zo da mutumin da ya kowa wahala shi Allah ya san shi za a tsoma shi aljanna a fitta shi za a tambaye shi ka taba wahala zai ce wallahi shi bai taba sanin abin da an wahala ba duk wahala da ya mance saboda jin daɗin da ya samu na shiga aljanna kila sakan guda kuma ai kana iya fahimtar haka ko rayuwar mutanen duniya duk wahala da mutum ya sha lokacin da bai bai bakin bai kowa wahalar karatu wahalar kaza wahalar kaza daga lokacin da ya samu miki kafa sai daɗi ya zo za ka ya manci wa'annan wahalhalun ya ma manta abokan da ya wahalar nan da su bai ma tuna su ya canza sabbin abokai ya canza abokan zama bai ma tuna su kwata kwata in ma wani ya zo yake mai ranka yadda ka tuna ni na wanda mun ka zauna jami'a tare mun yi jikon gari tare sai ce to wallahi kaga na mance abin ya ɗau lokaci saboda ya manta da wahalar kwata kwata to haka al'adar dan adam take haka nan idan mutum ya zauna cikin daɗi ko shekara nawa yana jin daɗi rada ni'imar nan ta wuce ya shiga wahala duk daɗin da ya biya zai manta da ya ganka sai ce to wani ka fi zamanan dai kasan na ba aiki yanzu ba aikin komi sai haka da ya gamu da kai complain ya zai fara ma ya manta duk daɗin da ya tsaya yanzu wahalar da yake ciki kawai yake tunawa da ita al'adar ɗan adam kenan duk daɗin da ya tsaya ya manta shi ne ya yi kaza ya yi kaza ya ji daɗin iri kaza ya yi abin da ya ga dama amma yanzu da yake yan wahala ta same shi kuma kila ta yan shekaru yan kaɗan yanzu bai ganin duk wahalar duk daɗin da ya tsaya yanzu bai gani ne wahalar da kawai ta cike yake gani to ka tuna in har duniya ma wahalar duniya tana iya batta jin daɗin da ka yi tan baya to ka tuna in eh, wahalar shiga wuta wajibi ne bazan masu kunya yau idan ka tibi daga cikin babban abin da an matsalolin mu yau musulmi abubuwa sun shigo mu da rashin kunya bayyane sai ga mutum ya bayyana harkar ta tsara da rashin kunya bayyane kuma a matsayinsa na musulmi ka bukukuwan aure-auren mu na musulmi a yau za ga musulmi ɗayan musulmi ango dan musulmi amarya da yan musulmi ubanta musulmi uwarta musulmi shi ma angon uwa sai musulmi ita ma amarya uwarta musulma amma za a zo a shirya dina amarya ta sawo riga mai lahe-lahe tana jan ƙasa irin wadda muka gani da a toshe kawai muka gani an kiristoci na sata mai suna wedding gown ta zo gaban uwarta gaban ubanta ta yanka kek ta sa mai gabaki ya yanka kek ya sa mata gabaki ya rungume ta ya tsotsa bakin ta gaban uwar ta gaban uwar ta gaban uban ta gaban uban shi wani irin rashin kunya ya wuce wannan kuma duk ana wannan ne da sunan wayewa wani irin civilization ne wannan sir da irin wannan civilization wannan ya nuna rashin kunya bayyane yanzu an kai ga inda ma idan aka zo irin wannan dina ta aure za a sa kiɗi uwan amarya ta hito da abokanta suraya suna rawa ana musu kari gaban mijin tiyarta gaban uban mijin tiyarta gaban tiyarta za ta yi rawa ana mata kari shi ma an uwa sai ta hito sai rawa yanzu abin lalatin ya kai hadda mazan karawa wai uban an go kato kato banza da cikin banza kaga ya hito wai yana rawa wai shi a dole ɗane an kawa aure ana wati da kuɗi wani irin rashin kunya ne wannan duk al'umma da ta kai haka lalati ya kai haka yori ga aure ka ji wani exchange of rings wani cutting of cake wallahi sai su muka san ana yi to ya aka yi ku musulmi kuka ɗauko wannan kuka kawo shi ga aure aurenku ina ni an haɗin ka da exchange of rings mi a haɗin ka da cutting of cake mi a haɗin ka da a yi kiɗi kai rawa mi a haɗin ka da ka rungumi mata ka kai hankuri mana aiko a san mata ka ce kai ma ita za a yi zuwa an jima ba rungumi ba komi za kai mata kai mata amma sai ka nuna kai baka da kunya kai ba ka tsoron kowa ba ka ganin kima kowa gaban uwarta gaban ubanta kai ce mutum ya baki na cikin bakin amarya yana tsutsa wasi saboda ɗaya eh, gwada ma duniya bai da kunya a ɗauka ga bidiyo ana haka uwaye suna taɗi ana ye ana taɗi wannan al'umma ta kai ƙarshe ga lalacewa duk wayannan abubuwa abubuwa ne wanda ke nuna rashin sanin ciwon kai da lalaci da da rashin kunya da ya shigo musulmi yau an kai ga abinda abinda bai da muhimmanci shi ake ba muhimmanci abinda bai bai tantance ma a yabe shi ba shi ake yabo ibi shi kan abinda ya faru Kano wani dan wani yaro ya aure wata bature ya warin uwa ta kila ma ta girme uwa ta shekara ta da shi ko shekara ta 23 uwa ta ma ba ta yi warin ta ba to mene ne abin birgewa take sannan abin ban kai ma bature ga ba cewa kai ta musulunta ba da ma misali da ta zo ta aure ta ta yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai alhamdulillah yaro ya yi kokari ya dawo bature da amerika ta musulunta musulunci ya samu kari ko to bata musulunta ba amma murna aka yi da suka je wai kasuwar sabon gari sayayya sayayya ma ka sayuwa sai saboda masu son sai selfie da su kowa sai ka yi hoto da baturiya wani ya wani baturiya wai hoto sayayyan ma ka sayuwa sai dole suka koma saboda irin yadda mutane ke nuna musu kauna sauran auren hadda wasu manya-manyan mutane wanda sun karɓin da abu ya shahi musulunci sun fi kowa zarɓaɓawa da zage-zage da cin zarafi hadda su an ka ɗaura auren wai saboda yaro ya yi nasara yanzu za a ɗaura auren bature ya daga amerika sowar in ta so daga amerika sowar wannan ya nuna lalaci da rashin sanin ciwon kai na musulmi yanzu ta ɗauki yaro fata kai da shi amerika wasu ne allahu alam kila ma ka yin wasu abin da zai faru sannan wallahi ba mamaki wani plan ne da turawa ke yi ta irin wannan hanyar su samu su asirrai namu domin za ka yi mamaki irin waga tsohuwar a ce ta taso tun da amerika ta zo eh, don wannan yaron wallahi in ba a hankali kila akwai lauje cikin daɗi akwai wasu asirrai akwai wasu abubuwa akwai wasu bayanai ta san bature ko nawa yana iya kashewa wajen research wurin bincike ya samu wata data gare ka wallahi ko billion nawa shi yasa kasashen turai inda suka kashe kuɗi shine wurin harkar research ko nawa ba tura suna iya kashewa wurin research suna iya kada girman su su duka ma don su samu wata data a ka da sun same ka sun gama da kai ba mamaki sun bullo da irin wannan hanyar ne a rika turo mutanen su saboda an san mu ba mu san saboda an ga fara fata musulmi dan arewa da ya ga fara fata shikenan shi an gama da shi kawai dai ya aure bature ya shikenan bukata ne ta ya aure bature ya in ka ba aure ture ya sai ni yanzu abin da zai baka takaici ita ba baturewa da aka yi ta helin nata ana ta zurutai ana ta ganin ta da hatta manyan mutane suna suna suna comment abin ban takaici da rasa sanin ciwon kai ba ta musuluntan ba amma ku tuna da kes din Yunusa Yalo wanda ya ɗauko wata baka fata baka daga wata jihar cikin jihohin kudancin Najeriya ta tana son shi yake da musulunta ya aure ta kan musulunta ya aure ta wani irin cin mutunci abba a yi ba cikin wayanda sun kai kowa zarbabawa na cewa yaron nan sai an hukunta shi na ga cikin su na ga wanda ya kai daura auren ga na bature ga wani shi ya kai daura auren bature ya yi amerika shikenan ya bukata sai amma wannan yaron saboda kawai ya musulunta da wannan yarinya ya aure ta yanzu haka yana can tsaye kowa ya kama baki ne ya shiru saboda ita eh, abin nan sha'ani ne wanda ya shahi musulmi ya shahi musulunci ka rasa wani mutum guda wanda zai hito ya ce ba awa wannan yaron adalci ba shari'a ma aka ce sai an je da shi can bayansa a can za a yi mai shari'a wanda shi adda kes kuma shi an alkali kuma shi adda gidan yari kuma shi zai tsare ka ya za a yi ma adalci wanda shi ka shari'a da kai kuma shi ya alkali da zai yanke ma hukunci kuma shi gidan yari ne za a tsare ka ya za a yi ka samu adalci saboda haka aka zo kowa ya yi shiru wannan yaron har yanzu yana can tsare Allah ɗaya san halin azaba da yanayin da yake ciki saboda kawai ya musulunta da wannan yarinya ya aure ta amma yanzu ga wata ya ta zo bata musulunta ba bata kuma duk Kano ta ruɗe da arewacin Najeriya ana kowa yaro wai ya aure baturiya saboda kawai mutanen ba san ciwon kansu ba ire-iren wa'annan abubuwan wallahi abubuwa ne wanda suna da banta kai wajibi ne sai al'umma mu ta musulmi mun dawo mun zan mutane mun san abin da ya kamata mun yi abin da ya kamata yanzu wannan yaron da ta tafi da shi Allah ɗaya ta iyaka abin da wasu iyaka bayanan da za a tuwa gare shi wanda dukkan su karshen ta illar za ta dawo gare mu wasu iyakan abin da suke nufi da shi ba mu sani ba wajibi ne sai mun zama masu hankali masu sanin abin da ya kamata da haka ne za mu ci gaba da haka ne za mu zama mutane Allah ubangiji kare mu ya kare kasan mu ya kare addinin mu ya kare mu da imanin mu kuma ya yaye mana fitintinu da muke ciki halin da kasan mu take ciki na sace-sacen mutane da fashi da makami da kashe kashe da zubar da jini babu gaira babu dalili Allah muna ka kai mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita kai mana kariya ka tona asirin waɗanda ke da hannu ga wannan badakalar ko a cikin gwamnati suke ko a wajenta suke ko farare ne ko bakake ne ko cikin ƙasa suke ko wajen ƙasa suke Allah ka san su ba abinda wani zai kulla a dare ko a rana a daji ko a gari Allah ta face sai a idon ka ya ubangiji sai a cikin saninka ya Allah ka tona asirin wanda ke da hannu wurin hana mana zaman lafiya zaman lafiya <coughs> hana mana zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka tona asirin su kuma ka bayyana su kowa ya gansu kai mana mafita ka kare mu ya ubangiji alhamdulillah alladhi ja'ala al-imana ja'ala al-imana bihi asl al-usul وبلغ من قام به غاية المنى والقبول وأشهد أن لا إله إلا الله <clears throat> الذي سمى نفسه المؤمن فإنه الحامل المثني على نفسه المتفرد بالكمالات المصدق لأنبيائه ورسله بالأدلة الكوافر بالأدلة القواطع والبراهين الساطعات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل من قال بأصول الإيمان أكمل آه، أكمل من قام بأصول الإيمان ودعا إلى حقائق اليقين ومقامات الإحسان اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه على توالي الزمان أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى بالقيام بأصول الإيمان وشرائع الدين وأصله بذلك ظواهركم وبواطنكم في كل وقت وحين فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأدناها قول لا إله إلا الله فأعلاها فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر صلى الله عليه وسلم الأقائد والأخلاق والأعمال ومثل من كل واحد منهما بمثال فأصل الأصول قول العبد صادقا مخلصا لا إله إلا الله فهي أصل الدين وأساسه ومنتهاه نعترف بأنه المستحق للألوهية ومن جميع المحامد والكمالات والإخلاص والأبودية في كل الحالات ومثل بالحياء الذي عليه تستنير أعمال القلوب ومراقبة ألام الغيوب فيستحي العبد من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره فمن استجاب فمن استحيا من ربه حق الحياء حفظ القلب وما وما وعى والرأس وما هوى وعرف ما خلق له من عبادة ربه فآثر ما يبقى على ما يفنى ومثل بإماطة الأذى عن الطريق تنبيها على أن الإنسان إلى الخلق يجلب مصالحهم ودفع آه، يجلب مصالحهم ودفع أذاهم من أعظم من من من أعظم ما يقرب العباد إلى ربهم ومولاهم وجميع شعب الإيمان ترجع وتدور على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقيام بشرائع الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والإنسان إلى الوالدين والأقارب والجيران والمماليك والإنسان إلى اليتامى والمساكين والغرباء وجميع العالمين والبعد عن جميع الموبقات واستعمال المعروف مع كل أهد في كل الحالات قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمالات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له في كل الحالات أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل ما أمر به وترك ما عنه نهى فقد حكم الله لمن قام بذلك بالنجاة بالنجاة من المهالك وحسن الجزاء ورتب الفلاح ووراثة الجنات لمن آمن به واتقى عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أعمالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من كل شر اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشكره بنفسي اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا والله أكبر الله إن الله يعلم ما تفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Oh. and Allah السلام عليكم ورحمة الله